Batun kaddamar da yarjejeniyar kasuwanci tare da bude iyakoki domin cinikayya tsakanin kasashen nahiyar Afirka shine muhimmin zance da ministocin ke tattaunawa a kai. Kuma shugaban tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya ce ya zama wajibi a jinjina wa shugaban jamhuriyar Nijar Isif Muhammadu saboda rawar da ya taka don samar da yarjejeniyar. Ce travail technique de grande envergure s'est accompli sous le leadership politique. Wannan gagarumin aiki ne da ya kai ga nasara sakamakon namijin kokarin shugaban jamhuriyar Nijar Isif Muhammadu wanda ya kasance jigo don samar da wannan yarjejeniya ta kasuwanci tsakanin kasashen nahiyar. yarjejeniya ce ta samu goyon bayan kasashen da ake bukata cikin kasa da shekara daya to sai dai akwai bukatar mu kara azama wajen kulla sauran yarjejeniyoyi a tsakanin kasashen mu da sun ka hada da yancin shige da ficen jama'a da sauran kayayyaki siyasa tattalin arziki samar da kuɗi na bai daya da kuma kokarin kare muhalli to ko waɗanne batutuwa ne ke gaban ministocin a tsawon waɗannan kwanaki biyu Kallahan Kwarau shine ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar mai masaukin baki. Duk abubuwan da kuka sani sun damu mu a cikin rayuwar Afirka nan ne za a magana su. Na farko ana bikin fara aiki da wannan sabuwar zarjejeniyar da aka ce ma eh ciniki bai daya. Na biyu ana wannan na taron duka shugabanni don adiba a cikin wata shida duk abubuwan da an ka azama eh, wannan kwamiti nauyi na president goma sha biyu shi ina an ka kwan da um, abin da ya matsalolin zaman lahiya abin da ya dami afirka da yaƙi da wa'annan 'yan ta'adanci za a magana su duk da cewa akasarin kasashe sun rattaba hannu kan yarjejeniyar kasuwanci a tsakanin kasashen nahiyar to amma har yanzu ana dakon najeriya ne a matsayinta na ƙasa mafi yawan jama'a da kuma karfin tattalin arziki abinda mukaddashin ministan harkokin wajen ƙasar mustapha suleiman ya ce shakka babu za a yi wannan tafiya tare da najeriya sakon bawa juna haɗin kai da shauransu a batun zaccen tattalin arziki shine jagora a wannan haduwa musamman yadda za a samar da kasuwa ta bai daya a nahiyar afirka ana iya cewa kasar na goyon bayan wannan tsari kasa ta tana goyon bayan wannan tsari insha Allah idan eh, farko amma ana fargaba a ba fargaba yanzu to sai dai yayin da ake shirin fara amfani da wannan yarjejeniya ministan harkokin wajen kasar masar kuma shugaban taron na birnin yamai same hassan shukuri ya ce akwai babban kalubale gaban kasashen nan Afirka. Za ku yarda da ni cewa ba ta yadda za a haɓaka tattalin arziki da kuma kasuwanci a tsakanin kasashenmu ba tare da mun inganta tsarin mu na sufuri domin kasancewa daidai da zamani ba. Haka zalika yarjejeniyar da muke shirin fara amfani da ita za ta wajabta wa kasashenmu rungumar tsarin kimiyya ta inda masana'antunmu za su yi gogayya da na sauran kasashen duniya. التواصل والتكامل بين دولنا babban fatan da ake da shi dangane da wannan yarjejeniya dai shine haɓaka kasuwanci tsakanin ƙasashen nahiyar wanda a halin yanzu bai wuce kashi goma sha uku cikin ɗari ba abdulkarim ibrahim shikal niyame erefi